الله أكبر واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد har yanzu ba mu gushe ba cikin wato wani hadisi mai tsayi wanda malam ya ambato shi na abin da ya shafi cewa lallai akwai hukuba ta Allah maɗaukakin sarki kuma akwai rahamar Allah maɗaukakin sarki kuma rahamar Allah maɗaukakin sarki tana shafan bayansa ne waɗanda suka zamanto masu biyayya gare shi masu tsare umarninsa masu kiyaye abin da ya hana haka nan kuma azabarsa tana aukawa ne cikin wanda suka saba masa ana suka saba umarninsa kuma suka auka cikin wato laifuka ba tare da tuba ba a wannan hadisi mai tsayi shine hadisin bara'u ibn azib wanda mazala sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabbansa labarin wato rayuwar bawa lokacin da zai koma ga Allah lokacin da ya bar duniya kuma ya fuskanci lahira yanda za a ɗauki ransa har zuwa inda Allah maɗaukakin sarki zai umarci bayin a mala'ikunsa cewa su rubuta sunan wannan bawa a cikin littafi na illiyin daga nan kuma Allah madaukakin sarki wato zai zai umarci wannan mala'iku cewa su dawo da ransa zuwa ƙasa domin a nan ne aka halicce sa daga ƙasa aka halicci ɗan adam kuma cikinta zai koma kuma daga cikinta za a tada shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa tu'adu ruhuhu ila al-ard haka sai a maida ran sannan cikin ƙasa fa ya'tihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo masa fa yujlisani sannan su zaunar da shi fa yaqulani la sannan su ce masa mar rabbuka fa yaqulu rabbi Allahu azza wa jalla za su ce wane ne mahalicinka zai ce mahalicina shine Allah mai buwaya da ɗaukaka ni da sai su sake ce masa madinuka menene addininka fayakulu dini al-islam shi addini na shine musulunci ni da sai su sake ce masa ma haɗar ar ladi alladhi bu'itha wai wannan mutumin da aka aiko a cikinku ana nufin masallar sallallahu alaihi wasallama kenan waye shi fa ya idan mumini ne sai ya ce huwa muhammadun rasulullah sai ya ba da wannan shaida fa ya la sai su ce masa wa ma ilmuka ya aka yi kasan haka fa ya sai ya ce ƙara'atu kitaballahi azza wa jalla aina karanta littafin Allah mai buwaya da ɗaukaka <clears throat> ba amantu bihi kuma na gaskata shi na yi imani da shi wa saddaktu na gaskata fa yunadi munadin minas sama sai wani mai kira yi kira daga sama ya ce an sadaka abdi ma'ana sai a yi shaida a sararin samaniya cewa bawa na ya gaskata ma'ana ya yi gaskiya fafrishu lahu min aljanna dan haka ku mushi shimfida daga gidan aljanna wa suhu min aljanna kuma ku sanya mushi tufar aljanna waftahu lahu ila aljanna kuma daga kabarin sannan ku bude masa wata kofa zuwa aljanna kala sai yace a yayin da aka masa wannan girmamawa a kabarin sa Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayi fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha don haka ƙamshin aljanna da kuma daɗin ni'ima ta aljanna zai dinga zo masa yana cikin ƙabarinsa wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari kuma za a buɗa masa cikin ƙabarinsa a yalwata masa iya ganinsa daidai da ƙarshen inda yake iya gani iya haka za a faɗaɗa masa ƙabarinsa wannan idan ya kasance mumini ne kenan na ƙwarai za a masa wannan dace wannan shine fadin Allah madaukakin sarki yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah lalle Allah zai tabbatar da waɗanda suka ba da gaskiya wato a wannan rayuwa haka nan kuma a lahira Allah zai tabbatar da su dan haka digadigan su za su tabbata ba za su kuskure ba abinda aka musu tambaya za su ba da amsa haka kamar yadda kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum tuftanuna bi lallai za a jarabe ku da ni ma'ana za a muku tambaya a kaina da haka duk wanda bai tsaya <clears throat> ya yi aiki na kwarai ba <clears throat> bai gaskata manzo sallallahu alaihi wasallama ba bai yi biyayya gare shi ba to ana jiye masa tsoron wannan tambayoyin ya kasa amsa su ƙala sai ya ce wa yatihi rajulun hasanul wajhi har yanzu bugu da ƙari banda wancan ni'imar da aka masa don kai ya zauna ma'ana cikin kunci sai wani mutum ya zo masa mai kyakkyawar fuska hasanu tiya mai kyawawan tufafi tayyibur rihi mai daɗin ƙamshi Faya ƙulu sai ya dinga ce ma wannan bawa da yake cikin kabarin nan abshir sai ya ce albishirinka billadi yasuruka da abin da zai dadada maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan rana ita ce ranar da ake yi ma alƙawarinta fa yaqulu sai shi wannan bawa a cikin kabarinsa sai ya ce man anta kai kuma waye ban san ka ba fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair amma fuskarka fuska ce ta wanda yake zuwa da alkhairi yazo da albishir fa sai shi wannan mutumin ya ce ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai da kake a duniya Allah maɗaukakin sarki ya sanya ni in zo in dinga ɗebe ma kewa kuma Allah yana aikata abin da ya so don haka wanda ya aiki na kwarai aikin shi ne zai bi shi cikin ƙabarinsa. kuma ya zauna tare da shi a wannan yanayi fa saboda jin daɗi da wannan bawa zai samu zuciyarsa zai dinga gaggawa yana cewa rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a yace ya Allah a tsaida ikiyama ma'ana yana yana yana kwadayi yana begen inda zai je ya shiga domin an riga an nuna masa masaukin sa saboda haka yana ganin tsayuwar da zai yi ko zaman da zai yi na jira kafin a yi tashin alkiyama na wani tsawon lokaci ne da haka sai ya dinga burin Allah ya tada kiyama har ya je ya samu wannan alkhairi qala hatta arji'a ila ahli wa mali har in koma wajen iyalaina da kuma dukiyata qala sai ya ce kuma wa innal abdal kafir bawa wanda yake kafiri Allah ya tsare mu idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan rayuwar shi ta duniya ta katse wa ikbali min al kuma ya fuskanci lahira shine wato ya shiga kabari kenan nazala ilayhi mala'ikatu minas sama mala'iku daga sama za su sauko sudul wujuh waɗannan mala'ikun fuskokin su baƙaƙe ne mana babu walwala a tare da su ma'ahumul masuh suna rike da wani tufafi wanda yake mai kauri mara kyau fayajlisuna minhu maddal basar sai su zauna a wajen wannan bawa daidai yana hangen su daga nesa sun mai ji umara kulmau, sannan mala'ikan mutuwa zai zo ya zauna daidai kansa hatta yajlisa inda ra'si ƙudu sai mala'ikan mutuwa ya ce ayyatuha nafsul khabitha ya ke wannan rai wacce take ƙazantacciya. ukhruji ki fito ila sakhatin min Allahi wa ghadab zuwa fushin Allah da kuma wato azabar Allah qala a yayin nan fatafarraqa fatafarraqu fi jasadihi sai ran ta a cikin jikinsa mana ba ta so ta fita sabanin mumini ran za ta fita kamar yanda ake tsiyaye ruwa a bakin kwalba amma wanda yake kafiri ne ran za ka watse a cikin jikinsa fayanza'uha ko fayunzi'uha mala'ikan mutuwa din nan zai fizgi ran da ƙarfi kama yunza'u sakudu min as-sufil mubtal kaman yanda wato mahauci idan ya jiƙa fata yake fisgan wato gashin dabba daga jikin fata da ƙarfi haka za a cire ran nasa a jiki fa ya'khudha sai ya dauki wannan ran fa idza akhadha idan ya dauka ya jefa mu wannan mala'ikun lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn ba za su taba rabuwa da wannan ran ba wannan mala'ikun su dauka waɗannan mala'ikun su dauka hatta ya ja'alunaha fi tilkal masu har sai sun sanya a wannan yadi wanda yake maras kyau wa yakhruju haka ka antani rihi jifatin wujidat ala wajhi al-ard wannan ran za ta dinga wari wato warin mafi abin da aka taɓa samu na doyi a cikin duniya haka wannan ran zai dinga wari ran kafiri kenan fa yas'aduna biha su ma za su ɗauki wannan ran zuwa sama fala yamuruna biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadhihi ruhul khabitha duk inda suka je wucewa mala'iku suka gani sai su ce wannan wace irin kazantacciyar rai ce sai su ce ruhu kulan ibn kulan ran wane ne dan wane bi akbahi Asma'i, allati kana yusamma biha fi dunya sai su kira shi da mafi munin sunan shi da ake kiran shi a duniya fayastafta fayastafta fala yufta lahu sai su nemi a buɗe ƙofar sama ƙofar da aka wuce da ran mumini ɗin nan mai ƙamshi in suka ce a buɗe sai a ƙi buɗe ƙofar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata aya a Qur'ani da take gaskata haka yace la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyam ba za a bude musu ƙofofin sama ba kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba har sai idan raƙumi ya shiga ramin allura ya iya ratsawa ta ciki mana na nuna kaman abin da ba zai yi ba ne don ba a yi ranar da raƙumi zai shiga ramin allura ya wuce ba kama an ɗebe musu kauna kawai ba su ba shiga aljanna don wace rana ce raƙumi zai ƙanƙance ya shiga ramin allura zare ma ake ganin shi siriri sai kayi da gaske kake sa shi a cikin wannan ramu ko to wannan Allah madaukakin sarki yana ɗebe musu kauna ne da haka ba su ba shiga aljanna ne dan wannan ranan ba za ta zo ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya fa yaqulu Allahu azza wa jalla Allah dai ya san abin da ake sai ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafinsa sunansa a cikin asijin shine Allah yace kalla inna kitabal kujari lafi wa wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idin lil mukaththibin littafi ne da ake rubuta sunaye na kafirai da kuma sunaye na munafukai da kuma masu laifuka masu sabo duka a ciki za a rubuta to sai a rubuta littafin shi fil ardin sufla shi wancan indiyin din na muminai a kololuwar sama ta bakwai yake za a rubuta sunansa shi kuma wannan littafi na sijjin yana can ƙarshen ƙasa ta bakwai a can za a je a rubuta sunan wa tutrahu ruhuhu ruhuhu qarhan wannan ran sai a yi jifa da ita jifa mai ƙarfi sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake karanta ayar da take gaskata haka a alqur'ani Allah ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama fa tartaquhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih to duk wanda ya tara Allah da wani cikin bauta to sai ya zamanto tamkar wanda aka jeho shi daga sama ma'ana tsuntsaye suna fusgarsa ko kuma iska tana kada shi daga waje mai nisa fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi to a yayin nan sai a mayar da ran shi a cikin jikinsa lokacin da ya shiga kabari wa atihi malakan sai mala'iku guda biyu su zo fa yujlisani sai su zaunar da shi fa yaqulani la sai su ce masa man rabbuka waye mahaliccinka fa yaqulu ha ha la adri ba zai iya bada amsa ba sai dai dinga faɗan ha ha abinda zai faɗa kenan fa yaqulani la sai su sake ce mishi ma dinuka me ya addininka fa yaqulu ha ha la adri abinda zai dinga fada kenan ce ban sani ba fa yunadi munadin minas sama ko sai fa yaqulani la sai su sake ce masa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul ko me kake faɗa akan wannan mutumin sai ya ce sami'tu nasa na shay'an fa Na ji mutane suna faɗan wani magana akan sa ni ma na faɗa mana kafirai suna ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa matsafi ne ko kuma a aboka ne ko mai waye ko makaryaci ne ko ba annabi bane sai shi ma yake faɗa to amma ba yi da hujja a wannan rana to yana faɗan haka sai mai kira yayi kira daga sama an kadaba abdi cewa bawa na ya ƙaryata za a yi kira fafrishu lahu minan nar dan haka ku mishi shimfida daga cikin wuta aka duk wanda ya shiga kabari kiyama shi ta tashi shi yasa so da yawa akan je makabarta ayi wa'azi ai zuwa makabartan kanshi shine wannan babban wa'azi ba sai an ga mutane ba duk wanda ya shiga kabarin nan kiyama shi ta tashi idan bawa ne na kwarai daga cikin kabarin nan tun kafin a tafi zai fara dandanar rahamar Allah idan kuma ba na kwarai bane tun a lokacin zai dinga za a bude masa kofar azaba Allah ya tsare dan haka Allah zai ce bawa na yayi ƙarya ya ta bawa na dan haka ku shin masa shimfida daga wuta kuma ku bude masa kofa har zuwa wutar jahannama fayatihi min hariha wa sumumiha don haka zafin wutar jahannama da wato asalin hucinta zai cika masa kabarin nan nasa wa yudayyaqu ne, qabruhu kuma za a matse masa kabarinsa ba kamar wancan da aka faɗaɗa masa hatta takhtalifa abla'u wannan ya kai matsi sosai domin har sai jijiyoyin shi sun sun dinga nan da juna saboda matsi ka gaya mun ina ne mutum zai shiga a matse shi har jijiyoyin jikin shi wata ta hau wata to sai cikin kabari da haka azabar kabari gaskiya ne kuma ni'imar kabari gaskiya ne wanda ya karyata ya karyata Allah da annabinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon hadisin ya gaya wa sahabbai cewa ista'idu billahi min azabil qabr ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari don haka wa ya'tihi rajulun ƙabi sai wani mutum mai mummunan sura sai ya zo masa qabihul waji fuskar ba kyau qabihul thiyab tufafin ba su da kyau muntinul rihi kuma yana wari zai zo masa fa ya Kulu sai ya ce abshir ya yasuuka albishirinka da mummunan bishara abinda zai ƙuntata maka sai ya ce haza yawmuka kun kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake ma alƙawarin ta gashi ta zo fa kudu sai ya ce man an ta kai kuma waye fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bishar domin fuskar fuska ce da ta zo da mummunan wato tanadi fa kudu sai ya ce ana amaluka alkhabi ni ne mummunan aikin nan da kake aikatawa shine shan giya shine caca shine waye shine kafirci shine shirka shine waye za a surar da shi ya koma kamar mutum yana wari haka zai zo ya zauna da shi ba zai rabu da shi ba sai ran da ya bar wannan kabar ma'ana har sai tashin alkiyama fa kulu sai ya dinga cewa rabbi la tuqi misa, sai ya dinga cewa ya Allah kada a tada alkiyama domin ya riga ya ga matsugunninsa. to ashe kenan mutum ba zai sakankance ya ce ai shi bari yayi ta aikata sabo Allah mai rahama bane cewa rahamar Allah ka linnife sa wa fi lafzin li Ahmad hadisin yana da tsayi da lafza da yawa wani lafazi na Imam Ahmad yace summa yuqbadu lahu a'ma yuqayyabu lahu a'ma asammu abkam sannan a rataya shi da wani wani za a zo mishi da shi a cikin kabarin shi dai makaho ne kuma bebe ne ma'ana bai iya magana kuma baya ji za a zo da shi kabarin a ajiye masa in kafin fi yadihi marzuba a hannun shi akwai wata guduma law duriba biha jabalan kana turaba inda za a daki wannan gudumar da take hannun wannan mutumin a daki wani babban dutse to zai fashe ya zama ƙasa to zai zo da wannan gudumar summa yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kana yace to sannan Allah ya sake mayar da shi yanda yake ma'ana za a yi ta dukan shi da wannan gudumar za a dake shi sai ya tarwatse sannan a sake mayar da shi surarsa fa yadribuhu darbatan ukra ya sake masa wani duka to in ya masa duka da wannan gudumar fa yasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa taqalai wallahi in yi wata kururuwa duk wani abu da yake doron ƙasa sai ya ji wannan ƙarar banda aljani da dan adam mu kaɗai ne ba baji shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da mutane sun san abin da ke cikin kabari to da ba su binne ƴan uwansu ba mana da za su san abin da ke cikin kabari na azabar da Allah ya tanadi ga masu laifi yace da mutane sun ki binne ƴan uwansu qala barra barra Ibnu azib ce, sun yuftahu lahu babun ila an-nar sannan a bude masa kofa zuwa wuta wa yumaddu lahu min firashin nar a mishi shimfiɗa ta wuta ya zo kuma cikin musnad har ila yau wannan hadisin Ƙalibai bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam iz basara bi jama'atin فقال ألا ما اجتمع هؤلاء yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai ya hangi wasu mutane sun taru sai yace waɗancan menene dalilin taruwarsu ila sai aka ce masa ala qabrin yahfirunahu wani kabari ne suke tonawa fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya razana da suka ga masa haka fa badara baina yaday ashabihi musri'an sai ya fuskanci sahabbansa da sauri hatta taha ila al-qabr har sai da ya je ya tsaya daidai inda ake tona kabarin nan fajatha ala rukbatihi sai ya fada a guyoyinsa fastaqbaltuhu baina yadayhi li anzura ma yasna shi wanda ya rawaito hadisin barra yace sai naje na ga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa qala fabaka hatta banna thara min dumu'ihi ce wallahi yi ta zubar da hawaye har sai da ƙasa ta jike da hawayensa saboda abin da ke cikin kabari a za ka ga mutane shiga kabari ana ta shakewa ko ma'ana za a shiga a yi ta hira ta duniya da abubuwa ba wajen hira ba ne ba wajen zancen duniya ba ne a haka dai an je makabarta za ka ga ana ta wani ma suna gulman wani a makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a makabarta yana zubar da hawaye saboda abin da ke cikin kabari ba karaman al'amari bane summa aqbala alaina yace bayan ya zubar da hawayen nan ya fuskance mu yace faqala yace ikwani yan uwana mana bai ma ce ashabi ba a wannan lokaci ce ikwani yan uwana limithli hadha fa'iddu saboda wannan rana yace ku shirya to me aka shirya mu wannan rana ai dukkan mu zamu mutu yanzu inda a ce a yanzu dinnan za a dauke mu wani ne muka yi makabarin inda a yanzu za a iya daukar rayuwar mu a yanzu nan yanda muke zaune da ɗaya a cikin mu za a dauke shi wani ya yayi makabari amma za ka samu mumma duniya babban shiri ko ma'ana duk abin da mutum zai karya da shi gobe ya riga ya shirya amma me kai shirin kabari inda za ka riska me aka shirya masa yanzu idan mutum yana tsoron an jima an yi sallar isha ya koma gida akwai sanyi a gidansa ya riga ya sa an samu shi gaushe a ɗaki an rufe ko'ina abincin da zai shi ya shirya to amma kabari da za a shiga ko yanzu ko an jima mai aka shirya masa to akwai aiki babba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to saboda wannan mu shirya kowa ya shiri dole mu iya dinga ma kabari shiri mutum ya shirya ya san cewa komi jimawa komi dadewa zai shiga wannan wajen kuma ba wanda yake da tabbacin cewa ga lokacin da zai shiga amma za ka samu mutane mun yi sakaci mun yi sake mun manta da cewa akwai wannan mun san cewa akwai mutuwar amma an manci ba a tunawa ba a ma wannan waje kanani قال يتي وفي المسند هل إلى يوم حديث بريدة يتي خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترانا ما زال صلى الله عليه وسلم يأفتو منا فنادى سيئي كرا ثلاث مرات حسو أكو يتي أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس domin su saurara ya ce a tadruna ma mitli wa mitlukum kun san menene misalin ni da ku dinnan yana ba su misali kenan قالوا suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi suka sani faqala sai yace inna ma mithli wa mithlukum mithla qaumin khafu aduwan ya'tihim fa ba'athu rajulan yatara'a lahum ce kwatankwaci na da ku kaman wasu mutane ne da suke wani gari suna jin tsoron za a kawo musu hari sai suka tura ɗaya daga cikinsu ya je ya musu leƙe ya ga menene abokin gaban zai zo da shi fa adu shi kuwa wanda aka tura shi nan sai ya je ga abokin gaban fa aqbala liyundirahum sai ya zo da gudu dan ya musu gargadi wa khashiya an yudrikahu al-adu qabla an yundira qaumi kuma yana tsoron kafin ya zo ya ga ya musu ga abokan gaban sun iso abokin gaban ya same shi fa ahwa bi sai ya jawo tufafinsa ya ce ayyuhan nas ya ku mutane otitun an zo muku ma'ana mutuwa ta zo muku kuma abokin gaba ya zo muku don haka ku shirya so uku yana gaya musu ya ayyuhan nas utitum an zo muku an zo muku an zo muku ma'ana yana mai gargadi gare su wa fi sahihi muslim min hadithi jabir رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام manzala sallallahu alaihi yace duk abin da ke sa maye haramun wa inna ala allahi azza wa ahdan liman shariba muskira an yusqihi min tinati al kuma alƙawari ne Allah ya ɗauka. cewa duk wanda ya sha abin da yake sa maye to sai Allah ya shayar da shi wani ruwa da ake kiran shi tinatul khabar sabai ba su taba jin wannan kalmar ba sai suka tambaye shi wa ma tinatul khabar me tinatul khabar ya rasulullah kale yace irqu ahli nar aw usalati usarati ahli nar ko dai ya ce wannan wanda ya rawaito hadisin ne ke kokonto ko dai ya ce gumin yan wuta ma'ana gumin yan wuta da yake taruwa shi za a sa a ba su su sha ko kuma a'a abinda yake fita daga jikinsu na na ruwan ciwo na ruwan azaba shine abinda an tara gaba ɗaya aka tafasa shi za a ba su su sha wanda suke shan kayan maye a duniya to ina waɗannan masu shaye-shaye sun san da wannan hadisin abinda za su sha na ranar tashi a alkiyama in ba su bari ba wannan alƙawari ne Allah ya dauka kuma Allah bai saba alƙawari inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai saba alƙawarinsa wa fil musnad aidan min hadith abi dhar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni ara ma la tarawun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ni ina ganin abin da ba ku gani kuma haka ne Allah yana nuna masa abubuwan da mutane ba sa ne domin wata rana ya zo wucewa kabari ya ce lalle a cikin kabarin na akwai mutane guda biyu ana musu azaba kai yanzu baka yi saka je ka ce kabari ga wanda yake ciki ba ko binne mutum aka yi a kabari in ba ka sa alama ba kai sati uku baka je wajen ba in ka je ba za ka gane ba to ballanta wanda yake ciki to shi Allah yakan nuna masa abin da bai nuna ma wasu wannan kuma Allah yana aikatawa da wasu daga cikin annabawansa gaibi ne Allah yana sanar da su wani abu daga cikin abin da ya so ya sanar da su shi Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasul gaibi ne Allah ya sanar da annabinsa yace naga annabi Musa yana sallah a kabarinsa wannan gaibi ne Allah ne ya nuna masa shi yasa yace ni ina ganin abin da ba kwa gani wa asma'u ma la tasma'u kuma ina jin abin da ba kwa ji yace abqati sama sama ta yi kogi ma'ana ta yi ƙara sosai yace wa hukka laha an ta'id kuma ya cancanci ta yi ƙara din yace ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa alaihi malakun sajid babu masaka tsinke a sama babu inda zaka iya sa yatsa hudu a sararin samaniya face sai akwai mala'ika yana sujjada ga Allah mana ba inda zaka iya sa yatsa saboda sama ta ciku da mala'iku da haka ba inda zaka iya taba ka ce sarari ne a sama Allah ya cika ta da mala'iku kuma suna sujjada gare shi haka in zaka shekara dubu wai kana ma Allah bauta ka dauka zaka ƙara Allah da wani abu ibada ka bata kai ko ina ba kuma ibada ka bata isata ta ta kubutar da kai a wajen Allah in dai za a bi diddigi dukkan na an tara mu salloli yanzu sallah an yi sallar magariba da yawa za ka same mu sallar nan ba mu samu lada 27 din nan ba dan da yawa mu zai wahala a shiga sallah a fita mutum bai yi tunani wani abu na duniya ba ko yana bin wani bashi a'a yana tunanin gidansa a'a yana tunanin wani abokinsa a gobe me za a yi ko kuma jiya mai aka yi yana wahala mutum ya shiga sallah ga mata ba tare da tunanin duniya ba sai dai wanda Allah ya tsira da shi yanzu a cikin wanda muka yi sallah a masallacin nan da za a tsare mu dukkan mu ba za mu iya tuna wasu mu ba su iya tuna raka'a ta farko liman wace sura karanta ba bayan fatiha ba kowa zai iya tunawa ba kaga kenan wanda tuna ba ya nuna cewa bai san me aka karanta a sallar ba in har kana so ka tabbatar cewa sallaka ta yi to ka iya tuna me aka yi a sallar asuba ta yau karatun da liman ya karanta ka san me karanta ka san wasu ayoyi ya karanta kana rike da su kaga ya nuna hankalinka yana cikin sallar kenan amma idan da sallah an ce raka'a ta biyu ce, wallahi shi bai san inda aka karanta ba kaga ya nuna hankalin shi na wani waje kenan baya cikin sallah dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace law ta'lamuna ma a'lam wallahi inda kun san abin da na sani yace la dhahiktum qalilan da ba za ku dinga dariya ba da kun takaita dariya ku wala bakaitum kathiran kuma da kun yi kuka mai yawa wa ma talazzabtum bin nisa'i alal furush kuma da ba ku je kuna jin dadi da matayenku akan shimfudu ba wala kharajtum ila su'adat taj'aruna ila Allah azza wajal kuma wallahi da kun fita farfajiyar ƙasa kuna neman tsari mafaka a wajen Allah inda ku sa da na sani yake faɗa qala abu dhar abu da ya ji wannan hadisin yake cewa wallahi lawadittu anni shajaratun anni shajaratun tu'bat abu daga cikin sahabbai ya ce wallahi ranar sai da nayi burin ina ma da ni bishiya ne da ake kakkatse ma'ana rassana ana yayyanke ni ma'ana ni ba mutum bane وفي المسند يازو cikin musnad har ila yau min hadithi hudhaifa radhiyallahu anhu qala kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati ce wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin janaiza falamman ta'aina ila alqabri lokacin da muka je muka tsaya a makabartan nan qa'ada ala saqaihi sai ya tsuguna akan aurukansa ma'ana ya yi tsuguno faja'ala yuraddidu basarahu fihi yana ta kallon kabarin kun maƙala sannan sai ya ce ma sahabbai yubghaqul mu'minu fihi daghqatan tazulu minha hamailu yace wallahi kabari mumini mumini ba kidan ba makafiri ba za a mishi wata matsewa a cikin ƙabari wanda sai hanjin cikin shi ya kada wa yamlaqu alal kafiri naran kafiri kuwa sai an sai an sai an cika mushi kabanin shi da wuta alhama'il shine wato jijiyoyin marainansa sai sun mammatse gaba daya yanda za a matse shi a kabari wannan mumini duk mumini sai ya samu wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce wani zai kubuta daga wannan matsa ta kabari to da Sa'ad ibnu Mu'adh da ya kubuta wanda shine mutumin da lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ya girgiza amma shi ma bai kubuta daga wannan ba to ina irin mu mun shagaltu da duniya ana ana saba ma Allah ba a tunanin cewa ina za a je to akwai aiki babba a gaban mu fil musnad aidan min hadisi jabir radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila sa'ad ibn mu'adh hadisin sa'ad ce mun je duba sa'ad ibn mu'adh lokacin da ya rasu da muka je yace falamma salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wudi'a wa wudi'a fi qabrihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya masa sallah aka sanya shi cikin kabarinsa wa sawwa alaihi aka daidaita kabari kaga an gama kenan yace sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah sai tasbihi ce subhanallah yace fa sabbahna qawilan muka yi tasbihi mai tsayi summa kabbara yace Allahu akbar fa kabbarna muka yi kabbara faqila sai sahabbai kuma suka koma suka ce ya rasulullah lima sabbahta me yasa kai tasbihi summa kabbarta sannan kai kabbara فقال يتي لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره hatta فرج الله عنه shi wannan bawa na kwarai jahannama Allah bai jake masa ce ƙabarin shi ya matse shi sai da Allah ya yi masa da haka kowannen mu ya tuna wannan ranar? mutum ya tuna ranar da zai yi kwanan farko a cikin ƙabari. kai ne misali ka gina sabon gida ya kake tsammanin ran za ka shiga kana cikin jin daɗi ko gidan na ƙanshin fenti komai ya zama sabo a gida to kabari shi ba haka yake ba ƙasa ne za a tona a saka shi ranar daren farko ya kake tsammani ba kulo ba katifa ba shimfiɗa daga kai sai ɗan wannan tsumman da aka lalle ka da shi saboda haka lallai dole sai mun yi shiri na wannan zama me muka shirya mu wannan gida kuma gida ne da an san dole sai an shige shi ba wani kuma wanda zai ce shi bai da kudin da zai sai fili a wajen duk wanda ya mutu za a binne shi a ƙasa haka mutum ma ba zai zo ya ce shi bai da abin da za a binne shi a cikin wajen قال وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka ajiye gawa wahtamala ar-rijalu ala sannan kuma mazaje suka ɗauke ta akan kafada fa in kana salihatan nas'alullah an yaj'alana min idan ta kwarai ce Allah ya sanya mu a ciki idan wannan jana'izar gawar ta kwarai ce da an ɗauke ta za ta dinga cewa ƙaddimuni ƙaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni kuma musulmi ba su duk ba wanda zai ji wannan magana amma haka zai dinga faɗa amma duk wani halittan Allah zai ji wannan magana qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kana ghayra salihatan nas'alullaha al'afiya idan ba ta kware bace Allah ya tsare mu za ta dinga cewa ya wailaha ya kai canta aina tasabuna biha ina za ku kai ta yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa yana jin wannan maganar amma banda mutum walau sami'aha al-insanu la sa'ika inda mutum zai ji wannan maganar da ya fadi ya sumi ka dauki gawa kai tana cewa aina tasabuna biha inda za a bude kunnuwan mu ji wannan abu ina gaya ma ba wanda zai tsaya ko akwai mai tsayawa babu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuna jin abin da nake ji to da kun kun takaita shagaltuwar ku da duniya وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam yace tadunu shamsu yawmal qiyamati ala qadri mayl rana za a kusanto da ita ranar tashin alkiyama daidai da mil daya ma'ana mil daya zai zama kaman kilomita uku kenan ko daidai haka za a kusantar da ita da kan bayi rana yanzu ana in ka nemi masu bincike a sararin samaniya sai su ce ma tsakanin rana da mutane miliyoyin mil ne ko da ba su ƙirgu ba turan tashi alkiyama za ta matso kusa ga ta gabayi wa yuzadu fi harriha kaza wa kaza a hakan ba tana da zafi ba za a ƙara mata zafin abin da ya kai kaza da kaza ya kwatanta saboda tsananin zafin tagli min harqus kawunan mutane za su dinga tafasa kamar yadda tukunya take tafasa a wuta haka kansu zai dinga tafarfasa kamar yadda tukunya take tafasa yu'rafuna ala fiha ala qadri khatayahum ma'ana za su dinga nitsewa gwargwadon su kowa akwai gwargwada yadda za ta kama shi wani ila gumi ne zai fita a saman goshinsa wani kuma za ta kama har saman kanshi yana tafasa wani har cikin kansa wani dukkanin jikinsa da haka gumi zai mamaye mutane wani kila zuwa bayan sa, wani zuwa wuyansa wani zuwa cikinsa wani kuma har ƙasa zai cika da gumu da haka gwargwadon aikin bawa gwargwadon kubutarsa da tsirarsa ranar tashin alkiyama ya ce wasu zai kai daidai ƙafar sawunsu nan idan sawu wasu kuma zai kai zuwa ƙaurunsu wasu kuma zai kai tsakiyar cikinsu kai wasu ma gumi zai lullube su gaba ɗaya ya mamaye su ba ka iya gane su saboda tsananin wahala da azaba wafihi ya zo cikin musnad har ila yau hadisin ibnu abbas daga manzala sallallahu alaihi yake cewa kaifa an'u wa sahibul qarni qad intaqama al-qarn wa hana jabhatahu yastami'u mata yu'maru fayanfu فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbansa ta yaya hankali na zai kwanta na samu nutsuwa alhalin ma'abocin kaho din nan ya kama kahon ya kafa a bakin sa shine israfil shine zai busa kaho manzala sallallahu alaihi wasallam yace ba zan samu wannan nutsuwar ba alhalin ya fi da kansa jira kawai yake Allah ya masa umarni cewa ka busa kawo sai sahabban suka ce to ina mafita maza Allah sallallahu alaihi wasallam me mafita daga wannan Ya ce ga abin da za ku dinga faɗa ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna ku dinga nana ta wannan kalmar yasa ko wata wahala mutum ya shiga ko wata damuwa ko kunci ko wani abu da ya daga ma bawa hankali to ya koma ya riko da wannan kalma zai samu mafita ita ce kalmar da annabi ibrahim ya fita Allah ya kusan da shi a wutar nan ko ya kalimatun qalaha ibrahim hina ya finna annabi ibrahim haka ya fada ya ce hasbi allah wa ni'mal wakil Allah ya ce kunna ya na rukuni bandan wa salaman ala ibrahim wutar ta zama sanyi saboda karfin wannan kalma da neman kusanci da mafaka da yi ga Allah haka duk wani damuwa da zaka shiga ko wani da ya danne ka ko kake tsoronsa ko kake fargabansa ka hada shi da hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'anar wannan kalmar ma'ana madogaran mu shine Allah in an ce hasbi wanda ya isa mun ya tsaya baka tunanin cewa a'a ban na hada shi da yan banga ba ko kuma mai unguwa ko kuma a an kai shi kara kaza a ka haɗa shi da mahalicci gaba ɗaya hasbunallah ko hasbi Allah wa ni'mal wakil kuma madalla da abin dogaro ita ce wasiyar annabi Ibrahima da manzala sallallahu alaihi wasallam aka yi miraji da shi ya ce masa ina so ka isar ma da al'ummar ka gaisuwa da suka hadu daren miraji ya ce kuma ka gaya musu su yi riko da hasbunallahu wa ni'mal wakil domin kalma ce da aka ɗauko ta daga cikin taskar Allah karkashin al'arshin Allah amma yanzu mutum nawa ne yake shiga cikin damuwa ya tuna Allah wa ni'mal wakil zai shiga cikin nauyin bashi da damuwa da waye sai ya fara tunanin ko in je waje alhaji ne haka ne ko waye zai yaye mu a ina ganin wajen wani zan je wani kadai shine zai tallafa ma a wannan abu ka manta da Allah da ya halicce ka ya halicci wanda kake cewa zaka je wajensa shi wanda zaka je wajen shi bai sai yaye ma abin da Allah ya daura ba. kuma bai wanda za ka tsere masa kake jin tsoronsa bai sai ɗaura ma abin da Allah bai sama shi yasa mutum ya koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun yi riko da wannan kalmar kuma Allah ya tsare su shine ibnu abbas yake cewa qalaha Muhammadu wa ashabuhu hina qala lahum inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum aka zo aka razanar da muminai aka ce ku ji tsoro ma'ana ba za ku iya da mutanen nan ba sun yi runduna sun yi gayya sun yi taro suna so su gama da ku don haka lallai ku kiyaye ku ji tsoronsu manzala sallallahu alaihi wasallam yace ce hasbunallahu wa ni'mal Allah yace fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fad lam yamsasum su ba abin da ya same su saboda sun yi riko da wannan kalma haka duk abin da kake tsoro ka mayar da komai zuwa ga Allah ba abin da zai same ka to amma yanzu imanin mutane yayi rauni abu zai same wallahi manzo Allah sallallahu alaihi ko igiyar takalmin ka ce ta katse ka nemi taimako a wajen Allah igiyar takalmi dai ka zuba ta taka karata karya ba yace nemi taimakon ta a wajen Allah ce Allah madaukakin sarki kawo mu mafita a wannan igiyar takalmin da ta zinki wannan shine hakikanin dogaro ga Allah to mutane su ba sa dogara ga Allah da ya shiga wani ɗan yanayi sai fara tunanin waye zai taimaka mu sai manta da Allah Nabi Ibrahim bai manta da wannan ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tunanin ya je ya mafaka a wajen wani ba sai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah mafakin sani haka yake hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna wa fil musnad ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه يرفعه من تعظم fi نفسه او اختال fi مشيته لقي الله تعالى هو alaihi غضبان duk wanda yake jin shi ya isa shi wani ne zuciyar shi ta gaya masa yana gani ya fi kowa ko kuma yake tafiya yana kasaita yana taku dai dai dai dai to wannan sai ya sadu da Allah Allah yana tsananin fushi da shi haka nan a sahihai hadisin abdullahi dan umar manzala sallallahu alaihi wasallam yace innal musawwilina yu'adzabuna yawmal qiyamah wadanda suke surar abu masu fitar da sura ta gumaka ko hotunan mutane za a azabtar da su ranar tashin alkiyama me ya azabar su yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum quraya abinda kuka ma'ana halitta quraya abinda kuka halitta al-musawwirun masu surantawa wannan wasu malamai sun tafi akan cewa duk wani nau'i na sura in dai hoto ne ko gunki ne ko sassaka ne suka ce ya shiga cikin wannan da haka ne aka haramta ɗaukan hoto a wajen wani ɓangare na malam. akwai wanda suka ce kuma a'a irin wannan hoto da ake ɗauka bai shiga ciki ba gane ko dalili kuwa shi wannan hoton da ake ɗauka na kyamara da ake gani inuwa ne gane ko inuwar abu yake ɗauko suna ba tara gane inuwar abu yake ɗauka, yanzu kana tafiya a cikin rana idan rana ta haska ka za ka ga inuwanka a ƙasa kuma babu wata kyamara a duniya da ba ta da flashin wannan hasken in yayi da ne sai dauko wannan inuwar taka sai sai a sai a saka a wani waje a ajiye shi sai suka ce wannan inuwa da haka bai shiga ba dan ka ce wannan hoton ya shiga a wajen su waɗannan malaman ba akwai abubuwa da yawa da za su biyo baya misali yanzu kaga ba za a yi lasisin mota ba ko ba za a yi ID na ɗaliban makaranta ba ko in ka je asibiti za a buɗe ma fayil da san kai waye ba za a sa hotonka ba sai dai a rubuta suna kaga akwai damuwa kuma ne ko wani zai ya ɗauko sunan wani ya tafi da shi yau ya sa wasu malamai suka ce ire-iren wannan hoto da bukata take sa a yi shi wannan bukata ce kuma lallai in aka ɗauke shi mutane za su shiga damu ma'ana zamani ya canja abubuwa da yawa sun zo na zamani yanzu misali in ka ce babu ɗaukar irin wannan hoton wani zai iya zuwa ya ɗauki sunan wani ya buga shi kenan ya wuce ya je aikata laifin da ya gada. dama ko amma ka ɗau hoton kowa an san waye ya zo ya wuce sai aka yi laifi aka zo ana bincika za a dinga duba suran mutum da hoton wanda yake wajen aiko to kaga ire-iren waɗannan ko misali yanzu ba ana tafiya aikin haji ba a ga yadda da ke bada labari in za ka tafi aikin haji sai dai ka kama hanya kawai ka tafi ko sai yadda ka yi. ba wanda zai tare ka to amma yanzu ba wata ƙasa da za ka shiga su baka ka shiga haka ko sai ka yi hoto ko saboda me saboda mutane sun yi yawa kuma barna ta yi yawa akwai masu laifi kai ma da kanka yanzu an ce ka tafi aikin haji ba hoto ba za ka iya ba dan duk abin da za a yi sai an duba an tabbatar cewa kai ne ko ba kai bane to sai ka zo ka ce wani yazo ya ce ai duk wani abu na wato haramun ne wannan ma haramun ne yasa wasu malamai suka yi sauri suka ce abin da yake da bukata wanda ya shafi tsari da kariya da tsarin ƙasa wanda bai ci karo da na manufofi na shari'a ba to babu laifi yanzu kamar misali in ka ce ba za a yi hoto ba duk direban da ya zo wucewa da mota misali a roadblock ko wajen road safety in suka ga suna shi ke nan ta yi wa kuma mota ba ta shi ba ce sato waye amma ga ce ina id card ɗinka ina license ɗinka gashi ina hoton ka gashi sai aka gaba kai ba ne to ya aka yi ka ɗauko wannan mota ko to wannan wasu manufofi ne na shari'a don haka ire-iren wannan hadisan in suka zo akwai abubuwan da za ka yi da su shari'a ta bada da sauƙi a kan wannan an gane ko saboda haka irin waɗannan abubuwa babu laifi a ciki sai dai kawai ya zama idan kuma hoto ne mutum ya yi hoton haka kawai hoton biki an gane ko ko na shakatawa to wannan kuma ya shiga cikin haramci don ko bai shiga cikin abin da za a yi azaba a kai ba ya shiga cikin farna domin yanzu don ka ɗauki wato ka ajiye shi wata shekara kana ganin shi mai amfaninsa lada za ka samun ka ɗauko kana ganinsa kuɗi ka sa ka bata ko sai bayan shekara ka za a zo ana kallon hoton to kaga wannan ya shiga cikin babin farna domin barnan kuɗi ne sai a kara hoto kaga an yi katon littafi album ana ta kalla-kalla a cikinsa da bayi da amfani domin wannan kallon bayi da amfani wasu kuma suna shiga cikin asalin haramci da irin wannan nan masu hotuna a wannan zamani wanda zai ɗauko hoton wani babban malami ya sa a gaban ɗakinsa misali a duk inda aka motsa gani yake kamar wannan malami yana ganinsa duk yadda ya ko da ka zo za ka taba yanci kai ka taba an sa wani tsoro a ciki ko da ka zo za ka taba yanci a ah, kakka taba in ka taba ba da ba to ka ga wannan kuma ya shiga wani bangare haka saka irin wannan da jin wani abu a ciki shi kuma wani abu ne da hanyoyi ne da za su kai mutum zuwa ga shirka da Allah wannan wasila ce tsani ne na haɗa Allah da wani domin wani gara ka dake shi daga taɓa wannan wata inda za ka zo ka ga masa riga ba zai damu amma kana taɓa wannan watan shi gada shi da ka ka ɗago ne malami ne ya tashi ya yi siya babban masaci akan hoto aka bi shi har gida za a dake shi kuma an san cewa abin ba daidai ba ne to irin waɗannan abubuwa ne da a shari'ance haramun domin abu ne da zai kai ka zuwa ga wani abin nan don haka toshe kafa shi ne a hana waɗannan in gane ko a duk wanda zai ɗauki wannan hoton ya rataya a wuya kana ƙoƙarin fizgewa yana ƙoƙarin riƙewa shi gani yake yana da wani abu a cikinsa da zai ba shi wata kariya wani duk inda zai ne sai ya rataya na ganin zai ba shi wata kariya ƙila kuma ba kariyar da wani zai baka in ba Allah hoton banza hoto me zai baka hoto ne ba shi wanda yake hoton babu shi haka hoto ba abin da zai ma mutum ba zai amfana ba zai kawo ma amfani ba ba zai kuɗe ma cuta ba me yasa in gobe ta tashi ci take kone hata hoton ko ba ta taɓa hoton wayan za ka yi wata guguwa da iska an ta zo gaba ɗaya ba sai ta yi hotunan ba ko inda hoton yana da wani abu da zai hana da ya hana iskan nan ta yayi shi ko shi wannan ba zai amfanar da komai haka wannan yana shiga babi ne na haramci kuma wannan haramun mutum ya ɗauki hoton wani ya kafe shi haramun wasu kuma sauke shi babi ne na ibada amma ba ibada ba ce gani ko domin wannan hanyar ita ce a wani zamani daga cikin zamaninnika aka bita wajen bauta ga wasan Allah kisar mutanen annabi nuhu tana na a cikin alkur'ani wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu Iman. wannan ya tabbata cikin hadisi mai inganci na abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da yake cewa wato sunan wasu mutane ne bayan allah na kwarai lokacin da waɗannan mutanen suka rasu sai shaidan ya fito a sura ta mai nasiha ya ce ma mutanen su ku zan yi hotunan su mana su dinga tunatar da ku kuma ku dinga yin aiki irin nasu shi wannan ba shi bane manufarsa manufarsa ƙarshe ne ana tafa ana tafi har sai da aka kai aka fara bauta musu aka samar da su gumaka amma bayan Allah ne na kwarai su ne waddan da suwa'an da buta da ya uka da nasara mutane ne a zamanin annabi nuhu alaihi salam wannan kuma hadisi ne na abdullahi dan abbas hadisi mai inganci saboda haka hoto wanda mutum ya dauke shi cewa zai iya masa wani kuma da yawa waɗanda suna ɗauka wannan wata ko wani abu a cikinsa ko hoto zai kare shi ko zai yaye masa wani abu in soyayya ce ka soyayya ka so mutum a cikin ƙaunarsa ya ƙaunaci Allah ko amma a cikin saka hotuna kai ne ka zo kace kana son limamin nan malam Yusuf yana karatu mai dadi a cikin sallah sai ka dauko rigar ka gaba ɗaya ka mammanna hoton shi a jiki sai ka ka wulakantar da shi ne ko gaba hoton shi baya hoton shi da shi zaka shiga bayan gida to ina girma a ciki za ka shiga bayan gida da hoton a ciki za ka shiga kaga ba girma a ciki a ko saboda haka eh, wannan hadisin na musawirun hadisi ne mai faɗi da haka zance mafi inganci idan akwai bukata ta hoton babu laifi a kai bukata ta hoto shine idan akwai wata manufa kyakkyawa Shi ne kamar misali tsare dokoki na ƙasa misali gari ko ko hana laifuffuka yanzu dukkan ku da za ku yi katin zaɓe ya muku wata goba muku ba me yasa aka yi za a tabbatar kai ne ko in ka je banki ko ka je wani waje me ake cewa ka nuna ID card za a ce ka nuna ID card da akwai hoto a jiki ko babu me yasa ake cewa a nuna saboda a tabbatar kai ne ko ba kai bane dan wani yana iya zuwa yi laifi a ce ba wani ne ko saboda haka wannan maslaha ne tsari ne kariya ne doka ce ta ƙasa da Allah ya bar shi a buɗe saboda haka wannan babu laifi amma shi nan, dan kai wannan wata sai ka zo ka cika ɗakin ka da shi shi yasa ko a cikin waya wasu suna kurakurai suna ɗaukar motuna da yawa gane ko wannan kuskure kuskure ya ka samu wasu malamai masu tsanani da kiyayewa sukan hana daukan hoto a waya ko da nasu ne kuwa suna ganin sun dauki daya bangaren cewa bai dace wannan ba komai bane illa toshe kafa ne domin tayo tayo eh kai din ka dauka da kyakkyawan manufa ka zai dauka da mummunan manufa kuma wannan wata zai amfani da shi ta wata hanya daban kuma ba gashi da yawa ba abubuwan da mutum yake haifarwa suna nan da yawa ko wanda yana haifar da abubuwa da yawa saboda haka mafi kyau mutum ya kiyaye in ba bukata mai tsanani ta kama shine mafi kyau haka ko bukukuwa da ake a gida ce sai an ɗauke dauke hoto mafi kyau kiyayewa in gane ko da nisanta shi matukar babu wata maslaha a cikinsa haka zai fada babi ne na abinda aka yi hani a kai wallahu ta'ala a'lam zamu dakata a wannan hadisin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma ne lokacin da bawa yake shirin roƙon Allah madaukakin sarki yakan yi gabatarwa da matashiya da yin yabo ga Allah wa irin wannan lokaci ake karanta irin wannan ayoyi ko tasbihat subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati subbuhu quddus rabbul malaikati wa ruh ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith la ilaha illa allah al addu'o'i ne da za ka yi shimfiɗa da su kafin ka roƙi Allah maɗaukakin sarki abin da za ka roƙe shi Allah ta'ala ala. na cikin akan samu wanda hmm. su gaba ɗaya ba sa sa ba wannan yana da sun tsallake wani abin kuma yana tambaya a akan abin da ya shafi azabar kabari cewa akan samu wanda wani dalili na mutuwa daban da bai kai a sa su kabari ba kamar wanda dabbar daji za ta ci shi ko ko wanda zai yi hatsari ko wanda zai nitse a cikin ruwa dama ai magana da ake magana rai ne wannan kuma matsala ce ta sabani a wajen malamai shin ita ni'imar kabari da azabar kabari ta shafi gangan jikin ɗan adam ne ko kuma ran shi ne amma ka duba hadisin da ana magana a kan rai ne ta shafi rai duk inda rai yake Allah zai dawo da shi ko ina ya shiga gane ko Allah zai dawo da shi ko dabba ce ta cinye shi mai almuhim da Allah zai tada wannan kuma ya dawo da shi haka wannan yake karfafa cewa ita azaba ah, kabari ta shafi rai ran bawa gane ko ta shafi ran bawa kuma Allah madaukakin sarki bai gagaransa ya tada ran tare da gangan jikin bawa ko da wani dalili ya sa ba a iya binne shi ba Allah ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu ko ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida haka Allah zai tayar da jikin kuma ya sanya mushi wannan ran ko ta wani dalili akwai misalin ai hadisin wani mutum wanda ya aikata laifuka da yawa lokacin da zai mutu ya ce ‘ya'yansa su kona gawarsa su ɗauki ƙasusuwansa su sake konawa su mayar da shi gari su watsa a cikin ruwa Allah ya tada shi wannan shi ne babban dalilin cewa duk wata mutuwa da bawa ya Allah zai tada wannan raina kuma Allah zai yi wannan tambayar ga waɗannan rayuka wallahu ta'ala a'ala alaikum assalam kamar maganar hoto wanda da ko kuma yana yakan sa hoton ya tallata sunan tallan to me yasa ba zai sa iyaka rigar kawai ya tallata ta ba sai ya sa a jikinsa eh me yasa ba zai ɗau rigar kawai ya tallata ta ba sai ya haɗa da ya sa shi a jikinsa in yi hakan ba za ta siyu ba wanda zai sayar da kaya sai ya sa a jikin shi ya nuna a me yasa in ya dauki rigar ya saka ta ba sunanta rigar da za a siya ba ba ta tallatu ba mafi kyau mutum ya kiyaye kawai ya bar shi wannan ba amfani a ciki ba maslaha ba maslaha ko da sana'a ka ce sai ka dau ta rigar ka tallata shi sun gane na na maganan alama da ake sa wani talaka hmm. ko ya hukuncin wasu wanda suke mai gyara mai ka ce masu yin gini mazala sallallahu alaihi ya hana gini akan kabar kuma ya aika aliyu dan abi talib cewa duk kabarin da ya ga an gina shi ya rushe shi abin da ya sa yanzu ba za a ce a je a yi wannan ba wani lokacin shi talyirul munkar in za ka hana mummunan abu in ka ga cewa abin da zai biyo bayansa zai fi shi muni ko sai ka haƙura amma ba haka ba duk da za a samu maslaha babba da ƙarfi da wani iko da hanyar zariya da nakuta duk sai a je a rushe wannan gina gina don ba su da amfani sun ci karo da hadisan mazala sallallahu alaihi wasallam sai dai mai ƙi ya ƙi amma dai mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana gini a kabari ya hana rubutu akan kabari ya hana shafe kabari waka sai dai a gaskiya a danne ta amma dai haramun duk wanda suke aikata haka sun saba manzo sallallahu ala'uwa to in ba don cewa wajen wajen kawar da mummuna ba yanzu ce za ka kawar da wannan abin abin da zai biyo bayansa ya fi wannan abin ya ko amma dai ana tafiya tare da karantarwa da wayewa har lokacin da ita makabarta din ciki ikon Allah in ta koma hannun mutanen kirki masana in gane ko sai a kiyaye sai a sa wani dokokin duk wanda ya zo kabari to ba gini ko sai a samu wata kabar makabarta babba wacce take a samu ahlus sunna na kwarai masu kulawa da ita ai dai kun namu ne duka mu muka yi sakaci kawai aka bata haka yanzu ka je makabartar nan guda ko ma wace irin gawa ce kada ba wanda zai tambaye ka kawai sa ta za ka ciki ko ta kabari ce ka ba wanda zai sani sai dai kawai a ce nawa za a tona a yi fi sabin za a tara mashi a bashi ba wanda yake kula da ita ba wani wanda ya san me ake yi ba yaya ake tsari babu ko abin da ya ga dama yake yi to amma inda a ce za ka je bauji kai wannan to su bauchi su su ba mutane ba ne to me yasa mu muke zaune haka karazbe haka makabarta take a bauchi to sai dai a jos ne makabarta take haka za ka ɗauko gawa in ta kai dubu ko ta kafirai ce in ka zo ka binne ba wanda zai kula ka saboda ba wani wanda zai tambaye ka ba a ɗaukar rekod ba a ɗaukar waye ya zo daga ina ne daga waye ba wannan tsarin shi yasa kowa in yazo sai abin da ya ga dama sai yazo ya dauki katar dinin da za a sa mutane 20 sai ya kewaye shi ya gini kuma baka yi saka taba ba yanzu ka ji hanyar zari a wasu makaba wasu kaburbura ya kai a sa mutane 30 30 a wajen duk an gini na za ce makabarta ta cika ga ai bata cika ba wannan gine-ginen duk rushe sai ya kamata a yi inda za a samu wannan dama to amma rushe sun kuma me zai kawo wannan rushe sun sai ta da yaki ko amma dai an san ba daidai bane kaga ma ala rasuli illa albala an kai ka isar ka san kai hani akai mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi hada a'la darajat in za a iya hanawa da hannu shi yasa manzo Allah yace fa in lam yastati yanzu hal nastati wa an nughayyir hada bi yadina akwai wanda zai iya canja wannan da hannunsa yanzu ba wanda zai iya canja wannan da hannunsa yanzu ba ka kuma za a ji wani rikici ya tashi a cikin gari rikicin da zai zan bai da iyaka sai ya gama gara ma da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai canja ginin Ka'aba ba abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su saboda abin da zai biyo bayan su ya wannan abu amma aka samu makabarta cikakkiya tsayayya ta da hannun waɗanda suke masana addini wanda suka san abin da ya dace a sa mata dokoki duk wanda ya zo ba gini kuma a rubuta ma kan allon makabartan ba gini ba rubuta suna ba waye ba waye ba waye duk a saka in gane ko amma akwai alama da ta tabbata a sunna ana sa makabarta shine a samu babban dutse a sa a daidai kai wannan alama ce ana sakawa samu dutse wanda yake tsayayye haka dogo a kafa a daidai kan kafa wannan ita ce kadai alamar da aka yadda da ita amma banda ita babu wani alama da ake maka bari kuma Allah ta'ala na wannan akan hoto ne kamar yin student photo album da ake ko irin nan magazin na ban makani kamar shi hmm. inganci ina da samu tana su wannan duk ba shi da amfani za a yi a sa sunayen su a sa suna sunayensu a sa sunan kowa da sa da lambar wayarsa da lambar imel ɗinsa shi wajen mai sa. wanda abubuwa ne waɗanda suke ba su da wani amfani gaskiya babu amfani a kansu haka barin shi ne ya fi gaskiya na shi kansa an gama ɗaki an gina wani yaushe aka gina me yasa da lokacin an gina eh kuma in yana kafa hujja da cewa an kafa an gina kabarin manzo su sai shi shi annabi ne shi dan kabar kabarin sa a wajen waye zai kula da shi yanzu in aka ce wannan dakin dakin Aisha ne radiyallahu anha ba wai gidan aka yi ba ɗakin ta ne dama don da an ka zo shiga kabarin a wancan lokacin tun suna raye sai ka yi sallama ta baka dama ka shiga don ɗakin ta ne ta ƙofar ɗakin ta ka ratsa ka zo ka yi sallama a kabarin manzo Allah ka fita so aka ba a gina ba duk wanda ya ce ma an gina bai san tarihi ba ne ka gane ko to amma da wasu abubuwa suka taso ma'ana barin shi abu da sai ya zama abubuwa suna faruwa wani zai zo ya ɗibi ƙasan ƙabarin ya tafi wani zai wasu abubuwa kan ƙabarin ya tafi to sai aka kewaye gane ko aka kewaye shi aka kewaye shi aka abin nan aka tsane shi a ba wai gini ba ne in gane ko shi yasa wanda yake faɗan wannan ka ce ya taɓa ganin ya ƙabarin yake ko bai taɓa gani ba ko in ya je ya gani zai ga shi wannan wajen da aka yi gini ba cikin ba ba ba ba gini bane asali haka yake katanga ce katanga ne na wajen aka kewaye shi kuma an kewaye saboda abubuwa da mutum sai ya zo sai ya wasu ma kama karman suke sai sun shiga ciki yanzu kabar kabar maza Allah sallallahu alaihi wasallam a fili abu don zai ce zai tona shi shiga ne a ciki ko me a ciki Da zuwa ke zuwa ce bari je to da kabar hanyar zare game a ciki saboda haka wannan ba hujja ba ne gane ko shi dai masala sallah shi ya yi hanin kuma hanin da ya yi bayan ya yi hannun tsakanin shi da rasuwar shi da hanin kwana hudu zuwa biyar shi Allah ya la'anci yahudawa Allah ya la'anci yahudawa suna ɗaukar ƙabirbiran annabawansu suna mayar da su wajen ibada ya ce ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama haka Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ba ba abota makabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama haka ba haka wannan ba hujja bane in gane ko in ka tambaye shi ma bai taba zani a kabarin yake ya tambaye wanda yake wajen wanda ya san wajen ko wasu shekaru a wajen wani ya je kuma shi ma bai taba zuwa ba zai zai ce ma ai an gina saboda haka wannan ba hujja bane kuma ma in an gina akwai dalilin da yasa dalilin da yasa saboda maslaha ne saboda kare wani abu ne gane ko saboda a kare wani abu ne domin ba hakan aka yi ba zai zama akwai barna barnat ake gudu aka yi wannan abu gane ko nan kuma kai kabarinka ba ba ba gudu mata barna da wannan abu saboda haka mafi kiyaye abin da yake na shari'a ne na tafi bi hada shi ku yi haƙuri tambayoyin sun yawa kada a yi abu a ko gobe